ka tsaya a tsaye. Haddafin yaya an mali, an yi haifin sa'i, an waƙi bin abubuwan sa'i, an san bin ma'ari, an na zirgin zirgin mutum, an mutum zirgin akam, an ali bin abin zalibi, an na rukutan lafi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tsari ya kuma sun gana shi babu lukufin iljana izi babin tsayuwa tankawa a tsaya danga kaga nan wurin abubuwa guda biyu zai kunsa ya zama in ka kai ta makabarta kakka zuguna ka tsaya har sai an gama rufe ta an tashi gane ko ha kuma in za a wuce da ita inda da muke zazzaunan nan sai aka zo a gilma da gawa a nan to sai ka mirke har sai an wuce da ita sai ka zauna ga babin zai magana akan abubuwa guda biyu ke alwuqufu lil janaizi ayawa tangawa a lokacin da kuka raka gawa zuwa makabarta sadda aka sauke ta za a rufe to kowa ya tsaya sai ka a samu ne tsoro kun ga ne ko kowa ya tsaya abu na biyu kuma lokacin da aka zo za a wuce da gawa kila ko kuna kofar gida kuna zazzaune to kowa sai ya har sai an wuce da gawa sai ku zauna Allah kun gane sabon? na to ne yace babu wuqufi lil babu tsayuwa don gawa wal julus sannan babu zai magana dangane da hukuncin tsugunawa ko zama a makabarta ne hukuncin ka tsuguna ko ka zauna a makabarta duk za mu ji a cikin babun kun gane ko na'am وأن yawwa aliyu bin abi talibin ya ce lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana ya komu fil jana'izi ya kasance yana miƙewa in ya je makabarta kun ga ne ko ko yana miƙewa in za a wuce da gawa sun majalasa ba'atu daga baya sai ya zama duk sanda za a wuce da gawa baya miƙewa ɗin daga baya sai ya zanto in ya je makabarta kai gawa ba lalai ba ne bai tsaya da yakan iya mai iya miƙewa kamar an sami kenan walman wal ku, a da al'adul awwal a da in aka kai gawa makabarta annabi ya hana kowa ya zauna kowa yana tsaye kun gane ko a da in aka zo za a wuce da gawa annabi yana miƙewa sun majalasa su to daga baya kuma sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya koma in za a wuce da gawa sai ya zaman shi ba zai miƙe ba ko in ya kai gawa makabarta sai ya zamansa, kun gane ana iya kaiwa sai ya samu wuri sai ya tsuguna kun gane fahimtar fassara nan ta farko ko to shi kuma suka ce sun majalasa baatu na nufin wato ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a da ya kai an je daga makabarta sai a ga annabi ya tsaya tsaye daga baya kuma sai zo ya zauna in fahimta da kyau a shakir dai a yanzu ba laifi ba ne ba ko ka tsaya ko ka miƙe shi batun tsayawa din ya share batun zama din da aka ce ba ba'adu ya share batun tsayawa ɗin can amma a da dole ne in za a wuce da gawa ka tsaya dole ne in ka raka gawa makabarta kai mai ka tsaya musamman ma dai a malikiya da wajen maliku shi yana ganin cewa ba laifi bane bayan an tsaya an zauna a makabarta ko an tsugura kun ga ne ko ina ganin ba laifi bane mu je wa an malikin annahu balagha wa anna ibn abi to kaga dukkanin maliku ya buɗe waɗannan babi ne don ya nuna ba fa laifi ba ne ka tsuguna a makabarta an kai gawa kun gane ko ba laifi ba ne sai ce maka da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance in ya kai gawa a tsaye ke tsayawa bai tsugunawa amma daga baya dawo ya ne ya rika tsugunawa kun gane ne ko to sai kawo ma asarin ali bin abi cewa aliyu bin abi talibin ya kasance kan share wuri a makabarta sai kwanciyar shi sai je makabarta kawai share wuri a shi a sa mishi shi da tabarma sai kwanciyar shi shine kana ya tawassadul kubura yakan kwanta a makabarta alkubur nan ba wai kabari ba sai je makabarta je inda daidai inda ba a rufe mutum ba ga kabarin wani shi kuma kawai sai ya shimfiɗa tabarma abinci ko ma ya share wani rumaniya rumaniya wani wuriya wuriya sai ya share kawai ali bin abi talib sai ya kwance shi a makabarta ya dan fara yin gurgurta ya dan fara ci kun gane ko kun bayyana to wannan yana nuna maka ba wai ma zama ba kwanciya ma kun gane ko ana yi a magabarta wa yastaji'u alaiha yakan kwanta a ya tawassalu shine ya shimfiɗa tabarma ya sa shimfiɗa shine al-wisada ko shimfiɗa ko katifa yi kan yi shimfiɗa abin shi a makabarta wa wa alaiha sai yi kwanta a kan shimfiɗa ba luku ya ce da an gane ko kala maliku ma maliku ya ce wa inna ma nuhiya anil kuɗu alal maqabir duk hadisan da haka sun zo sun yi hani akan kar a tsuguna a makabarta kar a zauna a makabarta sai dai a tsaya a tsayin an kai gawa ya ce ba ilahirin waɗannan hadisan katakakaf kaf da suka yi hani kan tsugunawa da zama a makabarta fi ma a abin da aka malamanmu suka koya mana suka ganar da mu shine fi ma a abin da aka nuna mana suwa suka nuna wasu malaman su Alimami limami ibn shihab kun gane ko abinda malaman suka nuna mana dalilin da ya sa ma'aikin Allah ya hana a tsuguna ko a zauna a makabarta lil mazahibi ya hana haka ɗaya don kar a riƙi makabarta ban ɗaki. Kun gane ko? Hikimar da ke cikin hannun da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi na cewa ka a rika tsugunawa a makabarta ka a zauna saboda kan waɗansu mutane su mayar da makarbatan shalga bayi kun gane su rika tsugunawa su yi tsari a makabartar su kuna su bayan gida a makabartar ta shi yasa aka hana tsuguno kenan duk inda kaga an ce na hannabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anil anil qu'ud fil maqbara ma'aikin Allah ya hana a tsuguna a makabarta to sai ka ce a tsuguna da manufan ai bayan gida ko a fitsari shine annabi ya hana amma a tsuguna da manufan a huta ba komi shi lafazin mazahib ai suna ne daga cikin sunayen bayi mazahib ana ce bayi mazhab sai eh, suna da yawa ce mazahib kamar ai ka san da turawa da larabawa duk sun sassaka sunan ko mu kanmu ma hausa akan ce ban daki kaga balarabe zai ce maka mirhas ko ya ce dauratul miyah an gane zai dai dan sakaya kun gane kinaya ake yi da wuya a fito balala a ce ɗakin kaza sai a ce dauratul miya dan dai wurin kai koman ruwa kaga an saka yi sunan an fahimta ko ba wajen ne ce zan je ban daki <laughs> wato bayan daki amma ba za a faɗi eh ko wasu ma sai a ce wurin hutawa wa resu ɗan wurin me ɗan wurin hutu to kaga duk kinaya yasa a larabci in za ka yi bincike a kan sunayen bayi ai ka same da kusan suna ashirin ban ɗaki za a ce fara wani lokaci za a ce hala shi kan shi hala ai kinaya ce hala ya kalu la ya kalu wannan hala wurin da akan keɓe kaga duk kinaya ne a ce makewayi kaga a <laughs> wato duk dai kinaya to haka balarabe cikin kinayoyi da yake wa banɗaki yakan ce wa banɗaki maskam an gane in ka so yanzu zan ma larabci sai in ce misali a aratta an tadkhula al maskaba Ka ƙul bismillahi mun gane in kana so ka shiga maskab me maskab bayi to jam'in shi fa mazahib bayika da Allah kun gane to shine imam ya yace to wa inna ma nuhiya anil qu'udi ala al quburi a hanan da aka yi aka ce ka tsuguna a makabarta fi ma nura abinda malaman suka faɗa mana lil mazahiri an hana kar a tsuguna ne irin tsuguna wanda ake yayi na a bayi kenan tsugunawan a tsuguna a bayan gida ko tsugunawan a tsuguna a yi tsari shi aka na ya ina amma tsuguna a kawo kaɗan ƙasa wanda a hana ka na ga wato karatu kullum sai mutum ya bi shi a hankali kun gane ko ba ka bai yanzu akwai ruwaye da yawa waɗanda suna nan sun hana tsuguna a magabarta kuma in ka gansu ka ce za ka yi musu cin karas ba a sa miya ba a sa karas da me ake haɗa shi to kawon haɗin mai ake haɗa karas zobe yau karas in za kawai zaɓaɓɓalla ake yi ko eh kayan shi kawai ake ci to in ka ce bari kai ma waɗannan na sussuka cin karas ba a da ba ka tsaya ka bi waɗansu abubuwa a haka ba karatu a hankali ba to sai ka lazumta wa mutane wani abu kuma a zo a yi kirkima da kai ka ce in ba a yi wannan ba an saba ma Allah ai ga hadisi karra Kunga ga imam maluku ya ce duk ruwa yadda muka ci karo da su waɗanda suka ce ka a tsuguna ka a zauna a makabarta ya ce suna nufin irin tsugunawa ga mai fitsari ko mai bayan gida yake amma in tsugunawa ne kawai na abuta wannan ba laifi sai dai in za ka tsuguna ne kenan ma kenan abin da aka hana kawai shine yin fitsari a ina haramun ne a fitsari a makabarta haramun ne a bayan gida a makabarta shine kawai Allah kun gane hausa na

kun gane ko to kowa za ka gan shi yana tsaye jama'a ba wani wanda zai zauna mutum na ƙarke wanda ya tsaya can baya ba zai zauna ba sai in ya ji an yi izini an ce eh to an kammala yin sallah a gawa an kammala yin ma gawa sallah a iya a zauna an gane ko ko kuma an kammala rufa gawa a iya a zauna ma'ana a nan wurin imam maliku yana so nuna maka magabatanmu na ɗaiɗai imam maliku yana so nuna maka halaccin zaman in an yi izinin ana mai ana sama in an yi izini ana zama na biyu kuma yana so nuna maka magabatanmu wato sukan tafi da abu ne karkashin jagoranci zama ma ba za ka yi ba sai an maka mai sai an maka izini ko da wanda yake nesa da liman ne sai in liman ya yi izini ya ce ya zauna sannan zai zauna an gaya ne ko sai ya ce ya zauna don an kammala yin magawan sallah ko zauna don an kammala yin birna gawa ma ma ya kun mishe in nan yana so ya nuna maka ko da gagawa za a girma da ita ko ya halatta ka zauna saboda gashi mukan je sallar jana'iza mutum na ƙarke wanda yake nesa da liman ba zai zauna ba sai in liman yi izini kenan yakan zauna din in liman yi mai in liman bai izini ba zai zauna ba amma in ya izinin ba to shi ya nuna ya halatta a zaunan ke da haka a zo a ce misali gaba ɗaya haramun ne ka zauna in za a wuce da gawa wannan ba daidai bane kuma a ce maka haramun ne ka zauna in ka je makabarta ko ka tsuguna wannan ba daidai bane domin su sun kasance in an ba da izini sukan zauna da kun gane ko to mu je babun da zai yi hani dangane da yin ma mamaci kuka mutum ya mutu a rika mashi kukan mutuwa haka haka أنه أخبره أن جابر بن عتيق أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يقول عبد الله بن الحارث وتروى تزو دغا واتو أتيك بن بن الحارث وهو جبت عبد الله بن عبد الله بن جابر kun gane ko kakan wannan bawan Allah ne abu ummihi domin mahaifin mahaifiyarsa ce kakansa ne ta wajen wa ta wajen mahaifiya shi ya haifin mahaifiyarsa kun gane ko annaku akhbaraku ya ba ki labari anna jabir bin atikin akhbaraku shi jabir dan bin atik ya ba ki labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jaa yaqudu abdullah ibn thabit wata ran ma'aikin Allah ya zo yana gaishe da Abdullahi bin Sabit sai ya cimma ciwo ya riga ya jigata shi shine ba alai ciwo ya rinjaye shi ciwo ya mai ciwo ya rinjaye shi fasaha bihi kun ga ne ko har ya daga murya ya masa magana shine fasaha bihi kun ga ne kuwa ya daga murya ya ma mare lafiya magana waye ya daga murya dan Allah sun salama fa sahabi ya daga murya ya ma ibnu sabil magana wallan yujiku ya kasa amsa wa aikin Allah duk annabi ya daga murya fa da yasa ya kasa amsa masa jiba alaihi zafin ciwo ciwo ya riga jiga shi ya jaye shi waje hmm, to da annabi ya ga haka sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayakin Allah ya ce gulibna alaika an rinjaye mu kun gane ko an rinjaye mu game da kai ya abar rabe an fi karfin mu game da kai kun gane al'amarin ka ya zame mana on control ba ta zame an riga waya rinjaye ma'aikin Allah eh Allah shi ya je ba maza ciwon shi kanshi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya isa ya zara wannan ciwo an rinjaye mu sallallahu alaihi wasallam kalla idza balagat taraq wa qila man raq wal tafat saq bi saq wa kalla idza balagat taraqi ko wal tafat saq wa qila man raq wa dhanna annahu al firaq wal tafat saq bi saq a lokacin akwai wani wanda akwai wanda zai hana kun gane in aka kai wannan shine kalla iza balagati taraqi kalla ku saurara iza balagati taraqi in rai ya zo nan makoshi zai fita me za a ce wakila man ra kaji jama'a sun fara cewa ina mai rukuya ina a kira likita ina ina tabib wuce shiga wuce <laughs> shiga kaji ana wuce shiga ni da wakila man ra wa zanna annahu al iraq shi ko asalin saki bulkisa shi mare lafiya shi kama wa zanna ya tabbatar annahu al-firaq nan zai bar duniya duk wanda zai bar ta shi ya sani Wune kuke hawa mahaban amma Allah ya ce wa zanna annahu al iraq shi zai tabbatar da cewa mutuwa zai kun gane ko to a lokacin sai wal tabbata saqu bisaq kafa ɗaya ta zuta wa ɗaya an gane ko ba yadda za a yi kalla idza balagatul kulko. wa antum na idan tanzurun hannu wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin Allah ta'ala ce kalla idza balagatul hulqum in rai me yasa in rai yazo nan ba za ku mayar tarjuuna tarjuuna in kuntum sadiqun Allah ce ku mayar mana tarju'unaha in kuntum in kuntum sadiqin tarju'unaha kuma yarda ran mana in kuntum sadiqin in za ku iya zai yu to irin wannan hali ne annabi ya tsince kai gashi wannan guliba alaihi ciwo ya jijjiga gashi. har ma annabi na daga murya yana masa magana falam ku ya kasa ya kasa mayar masa kawai da annabi ya ce ga haka sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alladheena idza asabakum qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun gane ko sai annabi ce hudibna alayka ya abar rabe an fi karfin mu akan ka yanzu muna matakin tarjiuna hali za mu iya tarjiuna hadin kun gane da kyau gane wala kun gane ko haba na kowa gane fasahan niswatu sai mata su ma sai suka shiga farmatu sun ji annabi yana faɗin wannan magana sai suka shiga ihu wa bakaina suka shiga kuka to kaga sa sun yi kuruwa kenan ba sa'a sun yi ne wa bakaina kuma ba suka fara kuka faja'ala jabirun sai jabiru ya zama faja'ala jabirun sai jabiru ya zama yusakkinu kunna yana sa matan suna shiru yana sa matan suna ne suna lallajin su sai ma'aikin Allah kan saba ya ce ka kyale su in har ta afku to ba wata mai kuka ba wata mai ba wata sauran mai kuka kuma tana afkuwa kun gane ma'ana yanzu ka kyale su ta kunna kale su da ta kururiyar su wannan ba komi kafin ya mutu fa'iza waje ba in har ta faɗo ne in ya cika an ce waje ba ya faɗi ke nan waje ba tilkalan sosu wula ce ta faɗi waje ba tilmafafi ne kun gane waje ba ya mai kenan faɗi to faɗi za waje ba in ya faɗo yana nufin mai mutuwa in mutuwa ta faɗo to daga nan ne falakacci yanna ba ke tuntu wata mai kuka ka ta ƙara in gane kuwa eh ina na yana nuna maka ne kuka kun a mutu in an shiga wani hali dan suna kuka wannan ba za a ce ah, yau wani tausayin abin ne amma in ya riga ya cika to ba sauran wata ne mai ah, muje suka ce ya ma'aikin Allah wa mal wujudu wa mal wujudu me kake ne me faduwa mai zai fado da kace in ya fado sai kala iza mata basara muku da yaran da suke ji iza mata in yara su. mun gane ko mhm. sai aiki ta ce ta ce wallahi ya kai ibnu sabit yawa ne ya kai abdullah ibn sabit na kasance ina gurin a ce ka samu shahada domin ni na san ka kammala duk ayyukanka asalin jihad shine kayayyaki an gane ko jihad kayayyaki ya da an ce jihazul bait jihazul wato jihazul arus kayan amarya kayan ɗaki kenan kayan da ake danki shine jihad an gane ko eh, jahadahum bi jihadihim jihad shine dai kayayyaki an gane ko to na san duk kayayyakin ka na duniyar nan ka kammala aiki da shi ka tara duk abin da ya kamata ka amfani da shi ka yi amfani da shi sai ce Allah ya ce To, ai kun ga ‘yan tana ta kai ne ta ga babanta zai mutu mutuwa irin na tsuwa mai sai da dinkin a gida. Kun gane ko mutuwa ina kenan a daki kun san zawo ba cika san wannan ba. Su sun fasa a ce a wajen gumuzu ne ta. Amma mutuwan gida sai suna ganin ai wannan sai tsofaffi ko mata ma masu yi da gaske suna ganin ba a yake samun ba. Shi yasa ba cika so ba. Kun gane ko? an ya rasa ina a kasaman katibar shi ya ji ba daji an gane ko ya sa yi da annabi ya lallafi sai kai kaku da an fa duk mutumin da duk mutumin da ya nemi shahada da gaskiya to Allah zai kai shi matsayin shuhada wa in mata ala firashi sai annabi ya dage ya ba musu ruwa amma da za bai ta kai suke yi a cewa ne ya rasu kalli Khalidu duk gwagwarmayan da an ce ba taɓa ganin halidu na hawaye ba saboda fitaccen jarumi ne malam amma rana ɗaya ga da kawai na ta ka kuka aka yi ta lallashi ya ƙi shiru lafiya ya ce duk ka kalli gwagwarmayan da na yau gashi zan yi mutuwa irin na na tsohuwa ya ce ga tsara tamanin da uku ya irga a jikin shi ya ce amma a ƙarshe gashi zan yi mutuwa irin na sai ya ɓarke da kuka sai da aka lallashe shi da jiki aka ce kakka damu ma'aikin Allah ya ce duk wanda ya nemi shahada ta gaske to Allah zai ije shi a matsayin mai shukada balagahu laku ila manzilati shukada wa in mata ala firashi rawahul bukhari kun gane ko Allah zai ije shi a mai koda ya mutu a a kan shimfidarsa kun gane shi yasa sai annabi na yake ce mata inna allaha qad awqa ajrahu ala qadri niyyati Allah ya afkar masa da niyyarsa ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله فنجانيكو وما تقدون شهادة to ya me kuke lissafa samun shahada kun gane annabi raddi zai masu yana ma 'ya'yan Abdullahi ibn Sabir raddi yace wai ku a wurinku ku me kuke daukar shahada ba? in an ce shahada me shahada ya kuke lissafa shahada da Allah kun gane ko da mhm. zuga ce mu a wurin mu an ce shahada yi ne wanda aka kashe shi saboda Allah maka an kashe ka wajen yaƙi shi ne za mu ce ka samu shahada a wurin mu to sai ba a ce Allah ya ce min a a ga karatu nan ma'aikin Allah ya ce ashuhada usaba'atun shahidai akwai guda bakwai ba su kaɗai ne ba kawai ba annabi ya ce su bakwai ne kawai ba akwai shahidai bakwai ban da wanda za ka ji anan kuma akwai wasu a wani wuri in ka haɗa za ka shi a dawo ɗin sun kai wajen goma sha biyar an gane da haka nan ba za ka ce a shi wa dawo a tun shahidai guda bakwai ne ba in ka ce shahidai guda bakwai ne kamar yi mai aski. kamar ka ƙayyade cewa guda bakwai ne ba su wuce bakwai ba alhalin kuma akwai waɗansu waɗanda wannan ruwa ba ta faɗa ba kuma an faɗe su a wata ruwaya sai ka ce a shuka da'u saba'atun ma kuma ma'ana a shuka da'u A akwai su shahidai guda bakwai kamar da kake cewa inna lillahi tis'an wa tis'ina isman bi'a illa waqida sai ka ce sunayen Allah guda 99 ne me za ka ce Allah yana da sunaye casa'in da tara amma ba wasu kenan ba sunayen Allah ba wanda ya san yawansu an gane ko bi kulli ismin kuwa laka an bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika lamta allamtahu adam min a aw ista'sarta bihi bi ilmil ghaibi indaka ka koye kai ba wanda ba ka san da shi da haka ka ce Allah cikin dumbun sunayen shi biliyoyi da wanda wanda ba wanda ya san shi on sai Allah to akwai guda casa'in da tara wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna an gane to sai ya kawo waɗanda cikin su ne akwai kaza to haka ba cikin shahidai din bi to akwai guda bakwai banda kisa saboda Allah na ɗaya mai on eh annoba mutuwan annoba ba wanda aka soka ba iyakun ku ce wanda aka soka an gane ko almata'unu mutuwa ne annoba mhm. sai gariku an gane ko da ya gariku wanda ya nade duk jiya mun yi su ko ha da ya sahiba za ta jambi ba bi shi ba hmm? to in an ce wato ciwon zatul jambe ciwon abin nan ne a ciki gumban ciki gumba kyamban ciki kyamban ciki shine zatul jambe wa zatul jambe shahada kyamban ciki kyambo ne dai a ciki ita ce walza din kenan ko niki ne a ina niki ne a ciki shine mafi kyawun zantuttuka da ake fassara da shi amma akwai wani ciwo ana ce mai zatul jambe shi ma shi kuma tsira ne yawa shi tsara ne amma ba a cikin ciki ba amma ba shi ne mafi kyan bazaran ba ana ce mai su dambi shi ba, shi kaman mununu ne ko tsara ne haka ba ana ce mai za su a a larabci a yau da gobe mun gane ko amma ka zo kan wannan hadisin zai ka ce su dambi wani gyambo ne a cikin ciki an gane ko to sannan a sauran karatuttukan ka na yau da gobe don ka za ka ga an ce satul jambi kuma ana nufin kuraje ko wani abu ne kaman karuruwa kaman maruru maruru kun gane ko to sai ka bambance tukuna zatul jambi na ya larabcin yau da gobe shine me maruru da yakan fitowa mutum a jiki ya ɗuruwa shi ake kira me zatul jambi galibi wannan bai cika kisa ba mun gani ai kura huɗa da su shi ciwo ne da da yawa ne amma dai da shi da kaman gyamban cikin wanda zai fi illa to a takaice dai muna ji in an ce za su dambi a na larabci ana nufin ciwon da yake fito maka a jiki ya zama kamar maruru ko kaluluwa ko duk wani abin da zai zama kuraje ya ɗibu ruwa wannan shi yake shi ne a loga kun ji wannan zatul jambi a shari'a shine kumburin ciki daga ciki ne zai mai gyambo ne a ciki zai fito to mafi yawanci wanda kawai zai karanta abin a lura to zai ɗauko wancan fasarar ne zai ba bi zai ba wannan shi ko wannan ana nufin wani ciwo ne a ina a ciki yake fitowa sai a can cikin cike ba za a gan ba sai an yi aiki ko wani abu mun gane to a lokacin da nan da na yake kisa yanzu ne ka zo cututtuka waɗanda suke koya a cikin ciki saboda ci gaban zamani ana iya shiga a maganin su to sanyoyi to amma a wancan lokaci duk ciwon da yake zahiri to ya fi masa saukin ne saboda za ka iya sa mashi magani kai amma duk wani kurjin da yake cikin ciki ya fi wahala magani eh? ko yanzu ɗin mako wanda ba a fili yake ba to ha gani to shine in ka ji wannan ciwon zato wato zatul jambi wani ciwo ne a cikin ciki akwai kuma za su jambe na can ina ƙara gada damu muje na ba ba ba babi ne na istihadi ba yawwa in an ce kawai gyamban ciki wani ciwo ne kurji ne yake fitowa a cikin ciki kurji zai fito a cikin ciki mene ke ce ma wannan ya fito ya fashe a waje kamin ya koma ruhu to marurun da yake fitowa a waje a ce mashi su jambi shi din ne in ya fito a cikin ciki ake kiran shi za su jambi to amma na cikin ciki shine wanda ya mutu da shi ya zama shahada eh? manyan ya fito can cikin ciki manyan ciki okay maruru amma a cikin ciki ka ce mene ko ce fanyen kitse shi ya taɓa yi Allah ya to duk wanda ya mutu da irin wannan kun gane marurun da yake fitowa a zahiri ya ruwa shi ya fi fitowa mutane ka ji shiga likita ya ce yakan zama kansa ne ya lalace to irin wannan shi din ne exactly wannan ciwon in ya fito amma a cikin ciki ya kumbura din ya fashe ya yi ruwan amma a ina a cikin ciki ba a waje ba to in mutum ya mutu sanadiyan wanda ya yi mutuwar shahada ba Allah kun gane wal mabutsun haka kuma mai ciwon ciki haka shi kuma wannan normal ciwon ciki kawai gane ciwon ciki kawai hmm? haka wanda wuta ya kone wallazi ya mutu tahta al-hadir shahidun to sai wanda yake mutuwa karkashin wani katanga yayi mai ya ruso masa in gane ko mun yi wannan jiya hmm. haka matan da ta mutu da ciki matan da ta mutu da me ciki eh shine juma'i tana tattana kunshe da ciki kafin ya fita da mutu suna mutuwa ko ba zai dauki lokaci ba shi ma zai mutu yasa ba aiki a turu an gane ko akwai bincike kwanaki nike ta karanta bincike na 'yan zamani shi dai an dafsarama ya ce yanka jikin mamaci kamar yanka shi ne yana da rai yana da rai to sai mace ta mutu sai likitoci kuma suka auna suka tabbatar da cewa ɗan da ke cikinta bai riga ƙara da mutuwa ba za a iya yankawa a turo an gane Koko za a bar shi to ne a kaiwa majmu'ul al fiqhi ta misr at-tabi'a da dabi'at al-alam islami suke yin bincike akai mu samu wannan littafin fiqhun nawazil wannan littafi fiqhun nawazil muna nan da shi nan mujalladai ne a da wannan kai tsaye harabin ne duk wacce ta mutu da ciki akan kunsa ta ne da ciki a ne ya abin nan to amma yanzu sai aka zo likitocin zamani sai zaton za ta iya mutuwa in dai bai wuce lokaci kaza ba za a iya ciro yaron shi kuma da rai za a iya samun tazaran ko awa kaza ko minti kaza dan ya mutu sai uwar ta mutu ba dan bai mutu ba to aka samu wani mai sauran aiki zai iya feda cikin uwan ya dauko yaron kuma da rai kun gani to haka din ya halatta ko bai halatta ba wallahi an kinkin wannan tambaya an faɗa ma majmu'ul fiqhil islami da ke Egypt su kuma suna biyayya ne ga Rabi'ul alamin islami da ke Makka suka yi ta sabani wannan ya ce ya halatta wannan tunda matsala ce istihadiya kun gane ko mu je أنها سمعت عائشة aka ba Aisha labari cewa Aza da Umar yana cewa mamaci ana mashi azaba da kukan da rayu suke yi Aisha ya ta ce Allah ya gafarta ma Abu Abdurrahman Abda dan Umar wallahi ba ƙarya yi ba mantawa tawaye ko kuskure yayi kun ji uzuri na magabata kun gane ya ce ga da kuskure ya koya manta an gane ko ta ce an ba yayi yi ba Abinda ya faru an wuce ne da an wuce gaban annar sama da wata da ya kude a wato biya kudiya kan ya buki aka wuce da gawan wata bayahudiya iyayenta da ƴan uwanta suna kuka kan wannan gawa ya nabe ce Aba, ku Yahuda kuna mautan nan za ta kwata bai Yahudiya kuka? Bayan kuma ta ana fitar kaza ba, za ta sha wuta ko mun kukan. Saboda ya bai Yahudiya ce da haka tana tan ana mata azaba ko kuma kuna nan kuna mata kuka. Kun gane? Aisha ta ce haka ne annabi yake nufi. Wato abin ba wai don kuma ba kuka shi ta kuskuren ta daga da umarni. Ka kaga akwai ruwaye da aka ce in mutum ya mutu sai ana mishi kuka za a mishi azaba inda almayyita la yu'adawu bi kal ahlihi alai ko a wata ruwa bimani alai Aisha ta ce a bai Hudu ya ce annabi yake cewa ana bai Yahuda azaba a kabari za haka za a mata azaba a kabari saboda hudanci da ta mutu ta nayi da kafirci da shirka an ne ko su kuma wanda suna kuka shine annabi ke goranta musu ba wai kawai kowane musulmi ba amma dai magana ga dan umar din shi ne gaskiya illa inda malamai suka yi balansin kawai in ba kai ka ce ai kukan ba kuma ka rika ya shi don wani yayi kukan ba zai cutar da kai ba in ko da sa hannunka aka yi ko ne ma kai ne ma kani ba ai da a jahiliya akwai ma masu yin kukan mutuwa musamman na kuɗi a biya su irin su ummu ma'abar ummu ma'abar kaga sana'ar me sana'arta kukan mutuwa a biya ta idan mutu fakini bi ma'ana ahli wa shakki alayya dalba ya ummu ma'abar Ina na mutu kiman kuka da ya cancanci ni kin gani babban mutum ne ko umu ma abad zai je ya biya ba har yanzu ba in bacin musulunci kiristoci suna haka lokacin da stella obasanjo ta ta mutu a lokacin ni na gani na gani a tv haka aka yi aka zo da su aka ɗauke su a abuja a jirgin sama yana shugaban ƙasa lokacin aka sauke su ana ije su ta sauka kenan jirgi na landin suka fifika fitowa daga benin jirgin nan matakalan nan na farko tana saukowa da ta wani rigijace rigijace sai aka fara aka fara kinkan mutuwa Fara da kwanaki da kukan kuɗi ke ladare da irin wannan ne aka ce an an hana waje babin ka yi haƙuri ka miƙa al'amarinka ga Allah in musiba ta same ka Allah zai baka lada ka kidanya musiba ka ta same ka a matsayin ladan Allah ne zaka nima da shi shine al-haqqatu fil musiba kun gane fassara mai yanci a nan ko alhasbatu fil musibatu sa lissafin ladanka da musibar da ya same ka na yi sallah na samu lada kaza ni azumi na samu lada kaza musiba kaza ta same ni na samu lada kaza kenan ka ki danya lada da jin da ka samu har da na musibar da taime ta afka maka ko ma wace irin musiba ce mu je an abi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yamutu li ahadin min al-muslimin thalathatun min al-walad ba yadda za a yi mutum uku yara uku ka rasa yara uku ƴaƴanka uku su rasu fatabaqqa kunna illa sannan wasu a ce wuta ta shafe ka kai wabin yara uku duk wanda ya wabin yara uku wuta ba za ta shafe shi ba an gane ko illa ta killatal kasmi sai dai warwarewar rantsuwa Allah ya riga ya wani rantsuwa to wannan sai ta tabbata ga kowa Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh fi fiha jathiya to haka tunda ya ce wa in minkum tabbat ba wani cikin ku illa wari da sai ya wuce kan saman wuta an gaya ne ko sun manu na jillabi na taƙau sannan duk masu jin tsoron Allah daga ba sai mu zama mu tsirar da su wa nazaru zalimi na fi ajisiyan sai a kun ba su a kurfa na a cikin wannan wuta da kun ne ko to yanzu Allah ya riga ya rantsi ya riga ya yi alƙawari to sai ya warware wannan alƙawari sai ya cika alƙawari sai ya warware rantsuwa da kowa sai ya bi ta kan me

Allahu in dai ka nemi iladan ƴaƴanka guda uku da suka mutu sai sun zama garkuwa daga shiga wuta sai wata mata ta ce tana zaune wajen ma'aikin Allah da in mutum biyu ne fa ma'aikin Allah ya ce kai ko mutum biyu ne ana akwai wanda ya wawun yara biyu na san dai kai gari ɗaya <laughs> لا وحدثني عن مالك انه بلغه ان ابي ان عن ابي الزبير عن ابي الزبير بن يساري عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال abu huraira yake ma ya zari mu'mini yusabu fi waladihi mu'mini ba zai kushe ba ana ana sa ya yusabu fi waladihi wa hammatihi mutum ba zai kushe yana samun lada ba an gaba to musiba na samun shi dangane da la ma ya zanu mu'min mummuni ba zai kushe ba yusabu ana samun shi da musiba fi waladihi game da 'ya'yan shi wa hammatihi da masoyansa hammatu jam'i ne na hamil alhammatu jam'in me hamim hamim kuma shine masoyi an gane ko wa hammatihi da masoyansa ba za a bushe ba musiba na afka maka cikin ƴaƴanka da masoyanka an gaya gane ko mhm. har ka haɗu da Allah ta'ala ba ka da zunubi Allah ya wanke ka daga dukkan zunubinka an gaya gane ko na'am babun da ta taro yakin lissafin samun lada don dangane da kowace ba ta afka wa mutum ya ya amma yin tsanan kuwa amma yin tsanan kuwa amma yin tsanan kuwa amma yin tsanan kuwa yawwa li yu'azzimu al-muslimina fi masaibihim ko eh li yu'azzi al-muslimina fi masaibihim musulmai lallai su rarrashi kansu wa kansu ta'adiyya na duk wata musiba da ta same su a duniya da me za su rarrashi kansu da menene za su lallashi kansu al-musibatu bi da musibar da ta same su na rasa ne duk wani abu da ya faru da kai a duniyar nan ko na asara na an cuce ka na an zalunce ka wani kana so ka lallaci kanka ka ce wannan mai sauki na maraka manzan Allah na haƙura sai mu dan an sace man mota na maraka manzan Allah na haƙura sai dan na rasa uwata na maraka manzan Allah na haƙura sai dan na rasa ubana to manzan Allah ma na haƙura ina ga ubana ina ga uwata to manzan Allah ma na haƙura ina ka wata kadara na da aka to maza Allah ma na hakura idan an kore ni daga aikin yaliye an ce ba su jarawa duk wata musiba ita be ka ya za ka yi kalalashi gaska? eh kadara maza Allah shi ke da haka duk wanda ya zo ce muku ai bai ci jaraba yan rubai ba to da maza Allah ma ka rasa shi kamura eh shi ke nan sai aikin gidan ka rasa wannan to Allah kun gane hadisin nan liyu'azzil muslim kun san liyu'azzi wannan lamul amri ce da azu muke karatu wajen asuba ma karanta lamul amri an nahawu ko liyu'azzi lamul amri lallai musulmai azzi din nan liyu'azzi ta'ziya ne lallashi musulmai su lallashi kansu an gane ko kowace musiba ta same su to musulmi ya lallace kansu da me da musibar rasawa sun gane da rasa manzan Allah sun salama wa iza zakarta musibatan zukur masa'ibaka bin nabi aka wani mawa ke cewa in ka tuna wata musiba to ka tuna musibar ta same ka na rasa manzan Allah ka haƙura kun gane ne ko mu je أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

lokacin da abu salama ya rasu sai na ce sai na faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kuma ajirni fi musibati wa aqibni khairan minha sai na ce to amma kuma wa ne koyi ba abu salama wanda Allah zai bani inda ya tsaya da ikon Allah to shi kenan ba a kaba Allah wa rasulahu sai Allah ya mayar man da makwafin Abu Salama da manzansa sai ka gama is ɗaukar ce. tsakanin ma'aikin Allah da Abu Salama ai bainakuma buddun ba'idun ko wa shaddana ma bainu sura wa surayya ai bambancin ma yawa muje وحدثني عن ta tara su بن سعيد عن القاسم بن محمد sai Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi ya zo wajena yana manta aziyarta sai ya ce a cikin banu isra'ila an yi wani mutum wannan mutum malamin fikihu ne malami ne babba da yawan bauta mai kokari yana da wata mata tana birge shi mata Wakana biya biha mu'jaban tana birge shi wala ha muhibban yana masifan santa sai matan nan ta mutu ba eh, bakin ciki akan mutuwanta bakin ciki mai tsanani haba ya haɗu da bakin ciki mai yawa shine asafan ya haɗu da bakin ciki wa asafa ala yusufa kun gane ko ya alaiha asafan ya haɗu da bakin ciki mai tsanani kan wannan mata ta mutu kai sai a ƙarshe ba sai da je keɓanta kanshi a wani gida haba ya kukkulla wundo da ƙofa ya nisanci jama'a ya keɓanta ya sha makance daga jama'a ba ji ba su bai yadda kowa ya rika shiga wajen shi ba to sai ga wata mata sai wata mata ta ji labarin an ce ai ga wani matan shi ta rasu tana burge shi yana bala'in santa kaza kaza ga halin da ya shiga kun gane shikenan wannan mata da dubara sai matan nan kawai faja sai ta zo sai ta ce sai ta samu ta tambayi mutanen gari da sauran almajiran wannan babban malami mai yawan bauta sai ta ce wa ɗaliban shi da Allah inna li ilayhi hajatan wannan malami na ku ina da wani bukata wajen wajensa astaftini biya ba kuma wata bukata ba ce fatawa ce nake so ya bani ni dai ina son ya ban fatawa kun gane to amma kuma da sharadi laisa yi jizini ba abin da zai wadatar da ni wajen gamsuwa kan fatawan da nake nima illa mu sha fatu sai in na samu dama mun magana da shi baki da baki baka da baka kaza haban nasu to sai jama'a suka tafi su jama'a duk suka waɗe suka kyale ta a ƙofar gida ita ko ta lazumci ƙofar wannan ɗakin da gidan da wannan mutum ya kulla kai su ko jama'a duk sun waɗe sun tafi abu ta ce ta ce ni ba dole in ga wannan mutum sai wani mai magana sai wani mai magana ya magana ya ce ma malamin da yake cikin gidan innaha hunan ra'atan aradat an tasbika ya daga murya a ce ga wata malam a nan get akwai wata mata suna son ta nemi fatawa wajen ka sai ta ce in aratu illa mushafa'atu to kila ya ce mata to yi fatawanki da ji a a bi zai baki da baki Gaga man kar albaba wa lajja, wulija, duk mutumin da ya dinga ƙwanƙwasa ƙofa, ya matsa watan za a shigar da shi mu jama'a duk sun riga sun watse ita ko duk jama'a sun watse sun gudu kowa da da tsayuwa malam ya ke bude gida ita ko ta ki yadda ta rabu da wannan kofar to da ya ce ya to da amma ya ce to kuma ta izini ta shigo ya bude ya tara sakata ya ta shiga wajen malamin nan sai ta ce ni na zo ne ina neman ka bani fatawa kan wani abu sai ya ce wa babu me wannan abu sai ta ce haliyan ni na ar kayan kwalliya wajen wata makwabciyata na ar ne kayan makwab na ar kayan kwalliya wajen wata makwabciyata na kasance ina sanya wannan kayan kwalliya na ci gaba da amfani da wannan kayan aro ɗin a matsayin kayan aro har tsawon lokaci na zamuna masu yawa to sai wannan makwabta na sai suka aiko mani a akan wannan kayan aro nasu dihi ilaihim na ba su na ba su kayan kwallinsa da na ara a ah, malamin ne ce amma sai kinta ba na dole ke ba su kwarai kya ba su kuwa har rantsuwar malamin ya ce wallahi kya ba su sai ta ce haɓa a karmakan lahu ya za ka ce in bayar masu bayan kuma wannan kayan aro ya zauna a hannuna na tsawon lokaci har ya zama kamar nawa ba kawai sai a ce in bayar masu ba ya za ka ce in bayar masu ya ce Aito to ma yanda suka ɗaga maki kafa suka yi maki kara suka yi maki mutunci suka bar shi ya dane a wajenki haka din ne ma zai fi cancantar da ki mayar masa da kayan su. tunda ai duk iya morewa da lalewa da shan miya aikin yi to ai haka ma shine zai fi cancantar da ki mayar da me sabanin da ya can sun baki kafin ki gama amfani da shi ta ce ki zo da Allah kun gane karatu ga wani na saboda sun ara maki kayan nan tsawon zamani to sai matan ashe shan fanya take masa sai ta ce ta ce ai nan ai bi ma'ana ya ya akaramaka Allah ya alfaqih ya alalimu ya almustajidu ko duk ba shine aka fata da shi ba sai ta ce ya kaiwa ne shine ai dai ne daga cikin hurufin nida ya kaiwa ne yarhamaka Allah Allah ya maka rahama to yanzu kai me yasa tunda ga wancan misali don me yasa kai ka koma kana bakin ciki kan wani abu da Allah ya ara maka sannan sai ya ari wannan ya karɓi wannan kaya alhalin ya fi ka cancantan kayan nan ai kai ma matar ta ka aro ne Allah ya baka ta zauna a hannunka zamanan tsawilan yau Allah ya aiko a karɓar mashi da dan me yasa eh, kai ma kake bakin ciki kun gane ko mhm. to sai ya gane abin da yake eh, eh, shirman da yake ciki shine fa abasara sai fahimci ma kana fihi abin da yake ciki na na na kulla kai da takeici ya Allah an banar da shi da tsancanta kaga kenan wato mun karatunka sai wata zai ta zo ba ma malama bai ce ma wa'azi kuma sai a gani kaga wannan akwai ma hadisi karara aka yi da talha ko da matan shi rumai za ko ka ce mai za uku ko. babu ma da iqtisa'i ba hmm. eh ta inganta ita ce ruwa muslim wannan ruwa muwadda ne ba a shi ne lafazin muwadda wa khlifni khairan minha lafazin muslim ne wannan hmm. babu ja'a babin da ya zo ya magana dangane da wanda zai kuya don ya tona kabarin mutane an gane ko shi wato tuntuna akwai abu an daɗe malam ana shine imam maliku ya buɗe babi babu ma ja a filiktifa babin da ya zo ya magana dangane da mutumin da zai buya don ya tono kabarin mutane ko yi wani tsabin ko wani dalili an gane ko na Hmm. annabi ya tsinewa al-mukhtafiya mutumin da kan buya dan ya tona kabarin wani mutum wal mukhtafiyata da wacce ta kan buya dan ta tona kabarin wani mutum yana nufin masu tona kaburbura kun gane ko masu me masu tona kaburburan mutane ke tsari tun jira akwai su wai kawai don wai wani maganin hana tambaya duk ba akwai ba duk da muna da irin wannan kundi din muna makarantu malam akwai na hana tambaya ka ci shi ba za a yi maka tambaya ba za a tambaye ka ba ya kanka kawai ba zai iya kawai haka je ka ci ba shi ya kanka kawai kai kirkiri ba zai iya tambaya ba zai iya tambaya kawai maganin hana tambaya akwai na kawai dabara in yana neman ka to in ka zo wajen ba za a ganka ba to shi ma wannan da gawa ake yi na kau da bara ba za ka rasa cewa ba za a ganka ba in dai mutum yana neman ka ne da wani mummunan wani abu ka yi laifi za a kama ka to ba za a ganka ba ka ci kau da bara ban gane ko to shi ne duk annabi ya tsine ba waɗannan ga su ne yanzu ana ta kamo su musamman yadda siyasar nan ta zo ma ana ta satan yara ana ta kuɓur burbura Hmm. Aisha ta kasance tana cewa karya kashin mamaci bayan ya mutu kamar karya kashin shi ne yana da rai. Ta nufin fil tana nufin wajen zunubi, zunubin su iri ɗaya. babin da ya zo ya tattaro duk wani abu da ya shafi jana'iza ya magana a kai shi Aisha matar annabi sallallahu alaihi wa alihi Sallam ta ba shi labari. Ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kafin ya rasu yana jingina a kirjinta ya kwanta a kirjin Aisha tana sauraron ma'aikin Allah yana cewa ne wa azgat ilai tana sauraron shi yana cewa Allah ka gafarta mana kai mana rama Allah ka haɗa ni da arrafiqul a'la abokan tarayya mafi ɗaukaka suwaye abokan tarayya abokan zama mafi ɗaukaka eh minan nabiyina wasiddiqina washukada'i na, wa hasuna ula'ika rafiqa ka zama kai ne rafiq mun san rafiq rufaqa ne rufaqa abokan wanda kuke group ɗaya an gane group daya shine ma'aikin Allah yana cewa Allahumma Allahumma rafiqul a'la haka ne wa alhikni bin rafiqil a'la Allah ka hada ni da abokan zama mafi daukaka an gane annabawa wa man yuti illaka war rasula wa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من Allah. kun gane ko na ma'aikin ba wani annabi da zai mutu face sai an bar shi zafi aisha ta ce sai na ji ke Allah yana cewa ya Allah ni na zaɓi arrafin ƙul'a'ala na zaɓi zama an gane ko na zaɓi zama da abokan tarayya mafi ɗaukaka mala wato annaba da sauransu da muka lissafa da an gane ko shi yasa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya tara sahabbai kiran saka sai ce inna Allah khayyara abdan ma baina dunya wal akhirah faqtarta faqtara ma inda Allah inna Allah khayyara abdan ma baina ma baina dunya wa ma baina wa ma inda Allah faqtara ma inda Allah Allah ya ba bawa inna Allah ka lalle Allah khayyara abdan ya ba bawa zabi tsakanin abin da ke nan duniya da abin da ke wajen Allah sai bawa ya zaɓi abin da ke wajen Allah tun baka sahabbai kowa sai yana jin daɗi ƙwarai ai kuma da ya zaɓi abin da ke wajen Allah shi ko abubakar sai ya ɓarke da kuka kun gane ko mai ruwa ya ce wa kana abubakar a alamana abubakar ya fi mu ilimi dukkan mu musa abban nan da kuke ganin mu nan ko duk abubakar ya fi mu ilimi tunda ya ce Allah ya ba bawa zaɓi sai ba ya zaɓi abin da ke wajen Allah bai zaɓi abin da ke wajen duniya ba sai abubakar nan da nan sai ya fassara abin sai to bawan nan dai annabin shine annabin shine bawa abin da ke wajen Allah mutuwa kenan duniya ya ci gaba da zama tajin to ya zaɓi zai fata sai gano haka ce kama kuka su ko safi suna ga an ba mutum zaɓi abin da ke wajen Allah da abin da ke wajen duniya ya ce ya fi na wajen Allah ai haka ake so shi yasa da abubakar ya fara kuka duka taso mai sabu baka ma dan me za ku ke mana kuka an ce ya zaɓa abin da ke wajen Allah sai kuma ku gane zaɓen ba ku jira ku jira zuwa anjima ku ɗan jira zuwa gobe cikin wannan makon annabi ya ce ga garin ku sahabbai suka ce in mm, kana abubakar a alamana مجاهد وحدثني ta ce fa نافع ان عبد الله بن عمر عائشه sai na gano cewa annabi zai kai inda na yana cewa Allah ka haɗa da me a ba wannan ba mu karanta wannan ruwan ko to mu je أن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات أريد عليه مقعده بالغداة إن ينكو يا رسول za a kujurto mashi da inda zai zauna da sassafa wal ashi kuma za a ƙara nuna mashi da yamma in dan aljanna ne to za a rika nuna mashi inda zai zauna a aljanna tun yana kabari in dan wuta ne to za a nuna mashi inda zai zauna a wuta sai a ce masa to wannan shine wurin zaman ka har zuwa ran da Allah zai tashe ka ranar alkiyawa kun gane ko na wa haddathani an malik an abi zinad an ya'ara an abi hurayra anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hmm. kullu ibn adam illa ajba zanabi min khuliqa wa fihi yarakkabu abu huraira Allah ya ƙara masa yarda ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kullum na adam duk ɗan adam ta kulukul ardu ƙasa za ta cinye ki ta abinda kaɗai ba za ta ci ba illa ajabas zanad sai kashin kugu spinal cord an gane ko shine me? ne? mun shi nan? nan ta wajen baya akwai wani kashi wanda shi ƙasa ba ta ce shi ana ce mishi kashin kugu ko akwai wani shi da wani suna haka dai ake fassara shi an gane ko shine daga nan ne spinal cord din mutum ya taso ko daga nan an gane ko to shine ake ce mishi atbar zanabi kashin kugu na nan baya kuma kalla duk inda kai ko skeleton aka in aka daga za ka daidai na akwai wani kashi yana nan nan ne da nan da wajen mazaunin shi nan da ƙashin baya duk a nan wurin ne ya zo ya haɗu eh kun gane masu abin ga um, biology masu biology ai bai kuke ce mashi eh daidai nan wurin ko to a daidai nan annabi ya ce shi ne baya wannan can wajen mahaɗa yake wani shi ne daga can ciki wajen wannan mahaɗaɗa. shi ne ake ce mushe mai ajibar zandi a nan wajen mahaɗan yake an gane ko da hausa ne ban galibi da aka ake fassara shi ban san me zan faɗa muku da yare irin na zamani eh yawa ƙashin ko wani ƙashi ne a kwankwaso yake amma akwai asalin abin nan ɗin ba za a rasa sunan shi a turance ba haka ba duka kashin ba ne ba ba wai duk kashin kwankwason ne a ciki din ne za a gan shi dan mulmulalle ne haka eh dan mulmulalle ne haka eh foxy foxy ok to kun ji foxy so shi dai wannan shi ne ake ce mai kashin mai kwankwaso an gane to kaji ya ce kwakwafi a turanci to za ku iya bincike a kan shi ni da na siffanta muku shi kashin kwankwaso ake ce mana duk malaman mu da ba san kwakwafi ba su abin da kawai suka ce mana shine ne shi kwankwaso suka ce mana haka shi za mu faɗa muku amma ba ba zai hana tun da koyar abin da mu fito muku da wani ɗan mulmulallen kashi ne haka ba wai duk kashin kwankwason ne duka ba dan mulmulalle ne haka a jikin kwankwason yake a nan wajen mahaɗa ɗin yake an gane ko to shine wannan ajabar zanabi ɗin nan ƙashin kwankwaso amma ba duka ƙashin ba to kaji a turanci ana ce mai kwazi sai ku je ku duba shi a dictionary da sauransu a yi abin nan min khuliqa saboda shi ɗan adam daga nan ne halittarsa ta taso daga wannan kwazi din ya ne su felin din shi ka gani eh da ne su filin ne shi Ko ka duba sai ka zo mana zan mu duba shi kun gane ko yare muhimmi ne kaga masu yin hausa aiki ne ja da ya kamata ku yi wa hidima wa suna, irin waɗannan da ya dace a nemo su kun gane masu koyi masu karantar hausa a jami'o'i duk irin wannan ba wani karatu ba ce in kaso za ka iya musulantar da shi kawai addinin ka hidima da shi waɗannan ana buƙatar shi a yanzu domin ci gaba da fassara kalmomi irin yadda suke a zaune na tun zamanin dauri wa yanzu fa'ida shi kaɗan ne yanzu ka san irin su kwarjalle ɗin nan ba kowa zai fahimci abin ba kun gane ko so su malamanmu na da duk su iya ƙashin kwankwaso su ma malaman suka fassara wasu to amma su ma sai maka bayani ba wai duka kashin kwankwason ba to amma ba san sunan kuma wannan ɗan ba a hausa ba ma shi da wani suna da za ka iya kawo shi ko wani suna haka iya faɗa mishi na hmm? kaga an nuna ka ne? transliteration C O C y x eh, eh, shi ne to shi ne dai da hausa ne yanzu muke jira mu samu sunan shi kwara da muje min kokolika shi dan adam da shi ake halitta shi dan Allah ka kalli annabi yanzu wani ku saurara ku ci wani biology za ka nuna ma'aikin Allah tuntuni nika kalla abu ya ce wannan shi ne asalin halittar mutum min hulika wa fihi kagu ya ce da shi ake fara halittawa a cikin mutum in ji manza Allah ya ce to daga nan ne ake girmar da mutum ta nan ne ake ƙara toho da wannan abin yake girma kun gane ko mu je mana bari in je a gusa wa alaikum salam eh Eh, ai akwai istisna'i kun ga akwai wani hadisin da ya ce annabawa ƙasa ba ta cin gangan jikin annabawa kuma shi wa jawo uhud su ba an haɓo su ƙasa ba ta cina ba su ba akwai waɗanda zaɓaɓɓu waliye da sauransu waɗanda ƙasan ba ta cina ba su ba lalai ya zama kawai kai dai an sai ka kyauta zafi kun gane ko kuma ya ma za ka yi ganshi lafiya lau yana kabarin shi kana can waje ya kai ka ganshi ma inda ba a tsibaran da aka ce a hagu wa'azi a Thank

كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله قال إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة النبي صلى الله عليه وسلم mummuni tsayirun akan sa ne akan sa shi ne a cikin cikin wani tsuntsu yu'allaqu shi wannan tsuntsun sai ya je ya dafarfare a wata bishiya ta aljanna hatta yarji aqullahu ila jasadihi har zuwa lokacin da Allah zai mayar da wannan ran cikin mai ita yau mai ya ba su gane ko? Ah, wato a nan, abinda ma'aikin Allah ce mana kullum na Adam ta akulu bin Duk ɗan Adam ƙasa na ne, to kowa za mu yadda ƙasa na cin shi kuma koma wace irin ƙasa ce sai kaɗai zaɓaɓɓun da annabi ya ce kama annabawa. Mun yi imani da abin da annabi ba. Kun gane ko? to anan kuma ana wannan hadisin na ce mana in mutum ya mutu ko a wani tsuntsu ne yake akai ana ije ranka duk wanda ya mutu yanzu ina rayukan miliyata ne miliyoyi da suka mutu a ko tsuntsaye ne a aljanna so suke haɗe da ya rayuka in dai na mummuni ne sai je su hau wata bishiyar aljanna tsaya a watan nan bishiyar har lokacin da Allah ta'ala zai tashi bayansa sai watan nan tsuntsuwan ta zo da wannan raidin sai a mayar mutum a kun gane ko ku rike wannan a matsayin ilimi daga Allah sun zama mu je na inna nasmatal mu'min in kin ji an ce nasama inna nasamatal mu'min an nasamatu rai kenan an ruh rai kun gane ko wani tsuntsu ne ake dafar farashi a bishiyar aljanna shi zai ta saskace wannan ran har lokacin da Allah zai ta yi kiyama ya mai shi da abin shi فحدثني عن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى اذا احب عبدي Allah ta'ala ya ce in bawa yana son ya haɗu da ni an gane ko a hababtu liqa'ahu to ni ma sai in so in haɗu da shi wa idza kariha liqa'i in bawa bai so ya haɗu da ni karihutu liqa'ahu ni ma ba zan so in haɗu da shi ba a gani in ba yana son haɗu da shi ni ma zan so ya haɗu da ni in bai so ya haɗu da ni ni ma zan so haɗu da shi ba akwai wata ruwa a cikin Aisha da ta Aisha za ta ƙara bayyace mana wannan Aisha lokacin da yawancin zuwa tana cikin sayi musu da Aisha ta ce ya rasu, lalla ai kullu na yakaraku al-mauta ai dukkan mu muna babu zan haɗuwa da Allah babu zan mutuwa da haka Allah bai sa haɗuwa da mu kenan annabi cike ba wannan ake nufi ke ba wannan ake nufi ba ana nufin lokacin mutuwa sanda mala'ikan mutuwa ya zo zai dauki rai to daga lokacin nan ne mutum zai gane ya yi aikin kirki ko ya yi na banza kun gane ba yanzu an ana halin zaman lafiya ba a lokacin da mutum ya zo gashi a lafiyar shi maut mala'iku sun zo kamar tilbasa za su ɗauki ran shi to a lokacin waɗanda ake zara ransu a lokacin da za a zara ransu runduna biyu ne akwai wanda za a zara nan shi na jin daɗi ya ma kosa a zare dinga haɗu da me don an fara nuna mashi take-taken irin ni'imar da zai sha in ya mutu to sai ya zaku ai maza a tarara ya zaku ai maza a kai kabarin shi har ma zai rika bada a wani hadisi ko maza ko gaggauta ko kai ne ko an gane ko kankauta ko gaggauta ko gaggauta ko kai ne an gane ko to wannan mutum an fara nuna mashi me to duk mutumin da ya tsinci kai irin wannan halin ya yi aiki na alheri a duniya an zo za a rasu za a ɗauki ran shi mala'iku suna masa ushara suna masa me ushara da aka ya kosa ma yana tsaunan ya haɗu da Allah an gane ko sai ma sai Allah shi ma ya kosa ya zo don ya bashi ni'imomi sai kowa ya kosa da kowa shi ya kosa su haɗu da Allah tunda ya san an mashi ushara na gari Allah ya kosa ya haɗu da shi tunda ya san ni'imomi ne zai masa kun gane da kyau wanda kuma ya kyamaci haduwa da Allah shi ma Allah zai kyamaci haduwa da shi ba irin kyaman kin san mutuwa da kake da ba a lokacin mutuwa waɗanda mala'iku suka zo suka burkita shi aka ba shi tsoro aka nuna mashi inda zai zauna a gidan wuta zai so ya mutu bal ma zai rika cewa ina za su je da shi ba za ka rika faɗa ba ina za su je da shi ina yana cewa a dawo da shi ko kun gane da kyau to kaga wannan ya karahu liqa Allah kenan shi ma Allah ne zai yi shi ma Allah ya karahu liqa abu kun gane da kyau to kun ji wannan ke. kuma zai iya daukan ya karahu liqa Allah wato yarju liqa Allah kabe da Allah ke cewa man kana yarju liqa Allah ke fa inna ajalallahi la'a. duk mutumin da yake fatan ya haɗu da Allah kamar misali mutumin da yake aiki na gari kaga yana fatan ya haɗu da Allah lafiya mutumin da yake aiki na banza to kenan Allah yana son duk bawa mai aiki na gari to Allah yana son ya haɗu da shi bawa da yake aiki na banza shi kuma Allah ba ya son ya haɗu da shi dan ya haɗu da shi azaba ne zai masa mu je a guje قال رجل لم يعمل ku قط لأهله إذا مات فعرفوه wani mutum wanda tun da yake a duniya bai taɓa aikin alkhairi ba tun da yake a duniya bai taɓa me bai taɓa aikin alheri ba sai ya ce wa iyali shi ya ce in ya mutu ya ce ku a ƙona shi ya ce in ya mutu a zuba an aka ƙona shi to a ɗibu tokan rabin tokan a zuba filbarri a yatsa a tudu a yi wajen ɗan magaji da shi an ko wajen ta dajin falgore tudu albar shi ne tudu kenan inda ba ruwa ba kishiyan kogi an gane wa nisuhu fil ba raguwar rabin tokan kuma ba a zuba a kogi ya ce kai abinda ya sa ya ce abinda ya sa ya ce sai haka ya ce domin in Allah ya cafke shi ne la in kadar Allah alaihi in Allah ya cafke shi Allah zai masa azaba matuƙa, azabar da Allah ba zai ma kowa cikin talikai ba an gani lokacin da mutumin ya mutu to sai 'ya'yan shi iyali sai suka aikata abin da ya umarci su haba Allah sai ya umarci tudu ya ce wa tudu duk abin da aka zuba a samanta abinda aka sa a lambu da gona da kan titi da filaye duk aka ce tattaro Allah ya ce ma kogi ta tattaro duk tokan da aka zuba mata sai Allah ya ce na aka tara toka aka tara kaza aka tashe shi sai Allah ta'ala ya ce ma wannan mutum me yasa kai haka min khashiyatika ya rab yace wallahi tsabagen jin tsoron ka ne ya Allah wa an ta'alamu ka san haka Allah ai ka san tsoron ka nake ji yasa ne haka ba sai Allah ya ce to shikenan an gafarta ba kaga bi ma yabdu mutum ba ba bane illa bai aikin alheri ba tsoron Allah ya sa yawancin dabara sai aka ce to an yafe masa wannan ba yana ba da lasisin ya halatta a kona mutum bane an gane ko irin yadda mutanen indiya suke waje Thank you. kwanan nan nake karanta wani abu wata mata a indiya ta shiga musulunci irin masu addinin buda din nan dalilinta ta ce ita mahaifiyarta a duniyan nan ba abin da take jini irin tsareci to sai ga mamanta ta rasu aka haɗa wuta ta mata kwalliya aka zata ciki ta ce abu na farko da ya fara konewa kayan jikinta da ya fara kone shi ne kayan jikinta kayan jikin maman na ta ya kone ta sai kawai ya rage tsora gangan jikinta sai gashi tana hangen maman ta tumbar a wuta ta ce to wannan abin kawai sai ta ce to wannan ita ba ba addini ba ne sai ta musu ga musulunci Allah ya tsare mu ne أن رسول الله قال كل مولود يولد على الفطرة Allah ya ce duk wani abin haihuwa ana haihuwan shi ne alal fitra an gane ko in an ce fitra akan addini na musulunci uwa da uban shi ne suke mai da shi bai hude wasu mai da shi tsara kirista kama tuna ta jul iblu kamar da ake haikuwar raƙumi min basimatin jama'a a haife shi a matsayin dabba jama'a mai cikakkiyar halitta shin saboda Allah in aka haifi dabba kuna gani shine hal tuhissu kukan ga ai haltura ana nuna maku fihi min jada'a kuna ganin mai datsatsiyan halitta kun gane karatun kuwa annabi ya ce duk kullu mauludin duk wani abin haihuwa yuladu alal fitra ana yi shi ne kan tabarkin musulunci fa abuwaku ba yaran da ake haihuwa dan daba ko mara tarbiyya duk yara masu tarbiyya ake haihuwar shi inna allaha khalaqa ibadi hunafa bayi gaba ɗaya an halitta ta kan fitra ta addini ne an gane ko iyaye ne suke mai da su be kudawa da nasara su mai da su yan iska su mai da su yan shan wiwi su mai da su mara tarbiyya duk iyaye ne suke wannan mugun aikin sai ma Allah ya bada misali yace kama tunatadul ibulu kamar da in an ake haihuwar raƙumi kamar da ake me min baki macin akan haifi raƙumi a matsayin dabba me min baki macin a matsayin dabba jama'a a mai cikakkiyar halitta akan haifi raƙumi ne a matsayin dabba jama'a a mai cikakkiyar halitta kunne biyu komi na shi na halittarsa ya haɗu har tu yustufi amin jada'a shin kuna gani in an haifi raƙuma kukan gansa da datsatsun wasu wurare ne kukan gan in an ce gada'a shine wanda aka yanke mata kunni Kun kan ga an haifi raƙuma ce a haife ta da yankakken kunni jada'a wacce aka yanke mata kunni ko aka yanke mata bindi wacce kuke kuna ganin raƙuma an haife ta ne da yankakken bindi Su suwa suke yanke mata daga ba masu ita masu ita su suke yanke mata bindi ko kunni wacce sun yi da? an gane to haka ti yaro ake haihuwar shi a matsayin fatimatun jama'a a matsayin wato mai cikakken halitta da tarbiyya da komi ba wani da da'a mai yagaggen tarbiyya kun gane ko alu ya rasu lalla ara aitar ladi ya mutu huwa sagirun suka ce to kake ganin wanda yake mutuwa alhalin yana dan karami to bayakin Allah an tambayi annabi aka ce yaran da suke mutuwa suna kan kanana da za a yi da su wuta ko aljanna na bai ce Allah ya san inda zai ta su wata ruwan ya faɗi cewa suna cikin kafalatu ibrahim mu je a guje mana لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانا لا تقوم الساعة har sai an samu wani mutum ya wuce bi kabarin rajuli ya wuce kabarin wani mutum

da wata gawa gaban annabi sallallahu alaihi sai ya ce mustarihun ko dai ya mutu ya huta wa mustarahun minhu ko wanda ya mutu aka huta da shi an gane ko gawa aka wuce annabi ya ce Allahu akbar kan ga wannan gawan ɗayan biyu ne ko dai mustarihun wanda ya huta ya huta da fitinan mutane ya huta da ba da kefane ya huta da duk da fitina an gane ya huta ba wanda zai sa shi a gaba rigingimin duniyan nan suna karewa ne to in ka mutu duk ta huta shine annabi ya ce musarihun ya huta da tsegumi ya huta da rigima rigimar duniya duk inda kai baka iya ba duk inda kai fitinan duniya a wata daɗi a duniya hmm? ba shi na tabbatar maka duk wanda kake gani yanzu kowane ne har manyan 'yan siyasan nan har manyan 'yan kasuwa har manyan sarakuna wallahi wani kwanci hankali in ka je yanzu nan zariyar na zai a ce sarki ne shugaba gaba daya ko to sarki in ka ga irin prejudice da ke kan shi wani kwanci hankali sannan za a je asibiti za a je kaza yanzu dai ka kalla mafi girma abin da za ka ce kana so a jiha ka zama gwamna walla in ka tsaya kai na ka ce to kai bai ina wani daɗi cikin wannan fitina ina wani daɗi mana ko ina can ana yi da kai can ana maganan ka can ana duk da kai ɗan ɗingin da kai gane ba to ina wani daɗi shi yasa in suka kyautata suke da lada mai yawa ai ba ƙaramin aiki ba ne a duk ranar duniya mutum nau kake bukatar ka gani hmm? a duk ranar duniya to ina daɗi cikin wannan ina wani ina wani morewa kuma abincin duniyan nan dai in dai abinci ne na sawa a baki ko in ka ce nama ka ce shinkafa ka ce menene to Zai kuma me ko ya ka da ka za ka yabara ba kun gane shi ke nan dai kayan daɗin kayan furde da ka sani su ne wanda kake zuwa irin supermarket ɗin nan kake gani su ne dai in ka ci ka ce ka ci gobe ka ci sai ka ci sun fitan maka rai ko wai ba daɗi duk wani kayan daɗin duniya inda za a ba kai wata ɗaya kana ci zai ginshe ka kun gani to sai ka ga ashe duniyan nan ba wani daɗi shi yasa annabi ya ce me eh yanzu ka kalli number one a ƙasar nan shine babu buhari hafiza kullahu Allah ya kiyaye shi to tare da cewa amma kuma wani daɗi ne yanzu saboda Allah wa Allah ne yake hidima ce kawai ta al'umma mala hidima ce kawai wallahi in an tsarkake niyya sai ya samu lada ya ji daɗin lahira amma ba wani daɗi ba wani ɗoyi ka ce wai ka more ne wallahi bai isa ya bacci yadda yake so ba sai an tazo shi kun gane ko a tazo ko ta su kashi shi da kashi kwakwalwa za ta karanta mishi kai in ba ban yunkure ne maza ran shiga ba <laughs> za a samu damuwa sai ya sako a firgigin haka fa rayuwar nan ba take fa ba wani daɗi a cikin ta ko kankani kun gane dan daɗi daɗin mu ne ɗaliban ilimi ma muke morewa ba saboda mun wuri wuri muka buɗe ruwa ɗari ke da zai kawar a jihar ko mu ne zai mu samu wuri kawai yanzu kaga tun sabi an kalli mu kwanci a mu ba ruwan mu shi wata rana ma sai mu ɗiba mu tafi wani wurin sai mu tattaru kawai shi kenan sai mu wajen hanyar kanan nan mu je mu samu wani ƙauye kawai shi lokacin mangoro lokacin mangoro mu samu wani masallaci mai kwara bakwai a mu mu sha mangoro mu shiga daji mu sha tsada mu wa kawai makarantar karanta wannan abu shi nan mun huta ba ba ruwanka da wani mutum ba wata rana ka za mu yi sha Allah mu ba mu tafi wani wuri mu je mu samu wani kauye mu zauna mu samu wani mutanen ilimi ko wani littafi mu sauke shi sati daya can za mu kwana mu dare na yi bubbu da kofofi da wunduna mu sha iska abin mu kowa ba da tumbi ba ruwa shi ina ruwan wani da kai ya kanka da yan lantar da mustarihun wa mustarabun min wa annabi yace mustarihun ya huta wa mustarabun min ko kuma wanda aka huta da shi wallahi duk wanda ya mutu ko ya mutu ya huta ko ya mutu an huta da shi suka ce ya ma'aikin Allah mal mustarihu wa mal mustaragu minhu waye al mustarihu an gane ko waye ne al mustarihu waye ya huta waye aka huta da shi ka fassara mana kala na aiki Allah ya ce bawa mumini mutumin kirki zai huta in ya mutu daga wahalan duniya da cutarwanta daga jama'a ya koma rahaman Allah dan Allah kun gano wannan me nasab nasab wahala bawa mutumin kirki zai huta daga wahalar duniya ashe duniya akwai me laqad walaqad khalaqnal insana fi kabad cikin wahala wahala ce duniyar da kake kallanta an gane ko na nasaba wahala kun gane ko da aka ya fita da wahalar da cutar wanta zuwa rahaman Allah amma kun ga fajiri wal biladu fajiri da bayi wal abdul fajir yastariqu min kul ibadu wal bilad wallahi akwai wanda zai huta har har ne sai sun huta har makwabta haƙowa zama saboda fitinan ne ne ya ya fitina jama'a shi yasa ce fajiri yastariqu min kul ibadu. bayi za su huta in ya mutu da fitinar shi walbiladu gari zai huta an gane washajaru bishiyoyi za su huta da tsinar shi wadda wabu kai haɗera dabbobi duk sai sun huta la tsare da ma'aikin wato Usman bin Mas'ud ya rasu aka wuce da gawarsa sai annabi ya ce zahabta ka koma ga Allah wa lam talabbat min hadi shay baka cudanyi da wani abu na haram na duniya ba baka cudanyi da ita ba baka shiga ciki ba ka kyale masa kazantar su ka kyale masa kazantar su ka komo jefe kun gane ko kai me ka kyale masa kazantar su sun sun ta ma da ita baka yadda ka shiga ciki ba balle ka diwan makan ka kaya وحدثني مالك عن ألقمة بن ألقمة عن أمه matar Annabi sallallahu tana cewa Annabi sallallahu ya miƙe wani gare sai ya sa tufansa ya fita Aisha ta ce barirata ta ci sai na sanya baiwa ta barira ta bi shi ta bi manzan Allah salama sai ta bi shi daga annaba har sai ya je sai da ya je makabartan baki'a sai ya zauna sai ya tsaya a kusa da makabartan baki'a shine adanaku kusa da makabartan baki'a gwargwadon abin da Allah ya so ya tsaya sai ya juyo sai barira ta riga ta ce maza ta rasa sauri ta riga shi zuwa gida sai ta bani labarin inda yake to ni ban ba labari ba ban nuna mashi na san inda ya je ban ce mashi ya ta ba labari ba sai da gari ya waye sai na faɗa mashi sai ya ce an aike ni ne Allah ne ya ce in je makabartan baki'a don in masu masu masu sallah masu addu'a kaje malam malam ba a sa ruwa karamin janareta ne ba a ɗauka وحدثني عن مالك عن نافع أن أبا هريرة قال أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير المقدمين النبي صلى الله عليه وسلم يقول gaggawa asri'u bi janazatikum bi janaizikum ku yi gaggawa tafiya da gawanku fa inna ma kuwa khairun domin alheri ne za ku kai shi wajensa in mutumin kirki ne ko kuma shari ne za ku sauke wa kafaɗin ku mutumin banza ne masha Allah za mu tayi kitabun zakati kenan ko sauran karatun sau nawa ne ya mi eh gobe jibi gata na na eh ok hadisin farko to a sarara babu lukufi babin da zai magana dangane da hukuncin tsayuwa to tsayuwa na ya kaskashi biyu tsayuwa lokacin da za a wuce da gawa ina zaune haka sai aka wuce da gawa sai in miƙe haka mai hukuncinsa sai kuma tsayuwa lokacin da na suka gawa matsabarta in tsaya har a gama rufe ta kun gane ko akwai su maskabobi wanda suka ce dole ne in za a wuce da gawa ko a miƙe saboda wasu wayoyi, kun gane ko akwai wasu masaroyi da suka ce an kai gawa makabarta nan ma kowa ya mai ya miƙe kar ka tsuguna a makabarta kar ka zauna a makabarta sai dai ka tsaya tsaya haka har a gama rufa gawa kun gane da kyau to shi ma maluku ya shirka wannan babu to a dama a malikiya shi ma maluku yana ganin hadisan duk da suka zo suka nuna kar a tsuguna a makabarta kar a zauna a makabarta to waɗannan hadisai suna nufin kar a tsuguna da manufan a fitsari ko a bayan gida amma matuƙa za a tsuguna ne kawai don a huta wannan babu dai ka gani to shi ne ha wato annar sama ya kasance da ali bin abin a'a ma'aikin Allah ne ko yawwa ali yana cewa ma'aikin Allah da yana miƙe wa gawa daga ba sai dawo ya zauna to na muku bayani na ce maku nan gurin kana ya kubu alal jana'iz da in za a wuce da gawa sai ya miƙe sun majalasa a daga bayan aka zo a wuce sai aka yana zauna bai miƙe ba an gane da yana miƙewa da in yaje makabarta da yake miƙewa har ya gama har a gama furfa gawa zai zama amma daga ba sai aka yana tsugunawa to wannan wannan fasaran ya nuna an samu annashiku ja haramun ne a tsuguna ko wato haramun ne a kimikewa dan amma daga wato haramun ne a zauna daga ba sai aka halatta a zauna dan kun fahimta da kin ko kuma manzon Allah sallama da wata rana an je daga wa makabarta sai a gan shi daga ba ko sai ya zauna Kamar ta fasaran ta farko ita ce tafi a karke dai ma maluku ya ce an hana a tsibuna ne lilma zahiri ilme me lilma zahiri Don kar a ɗauki me makabartan a matsayin wurin biyan bukata a rika fitsari da bayan gida a wurin sai Allah ya kai mu gobe za mu zo mu ci gaba da fita mu eh eh